Hayani wallahi abin da yake damuna yana da yawa yaya. Wallahi na zo matsalar yau daban ta gobe daban kan maganar mama. Mama wallahi ta matsanta mana a cikin gidan nan. Ba na jin daɗin zaman gidan nan shine na ga ya kamata in zo in sanar da ke in gaya miki. In kina da wani abu da zaki. Gaskiya ne da zuwa. to ni ma gidan da gidan nawa kaga halin da nake ciki ai ka gani da idan ka ko Ah, na gani sosai to yanzu me kike ganin za a yi da wannan ka samu mama mm. ka ce mata akwai magana da nake so na yi da ita don Allah ta zo ina neman ta saboda ni ba da ikon ma da nan tambaya ne in fita shi yasa na ce ka gaya mata ta zo saboda kaga kwana uku nan da suka wuce kullum sai na fita kullum sai na fita sai ya zama zargi a wajen abokanan na. ya zama ana mun gori a kansa shi ya in ba haka ba sai na je na same ta ji? kamar yaushe kike ganin zan turo ta lokacin da ya zama ba ta komai ko da zuli ina ganin yaya kawai ta zo gobe ko ta dame mu da yawa wallahi so nake da ki magana ko Allah zai sa ta ji magana to ya kike gani Eh, ta zo gobe. Ta zo gobe don a ya kare ko na samu gidana in zauna lafiya kalau da iyalina. To. Ni zan koma. Ke ba abin zaki ci? Ni fa na gaji ba zan ci ba ya ishe na haka. Ya ishe ki? Eh. To an tsiran ya ishe ki dau balangun ki ci mana. kullum nama balangu ni na gaji na ce ya ishe da haka ayaban nan ma gaba ɗaya da na ta sai ruɗa min ciki take yi a ba tun jiya nake gudawa na kawo kaza kin ce ta ishe ki ba ki san ta gona sai ta hausa to wannan ma ba gani wannan tsiran ma sai dai a ba ma gani a zuban ma da shi to ga zuma nan dauki sha mana hannu da mai hannu da mai Mama? Na'am. Yanzu na gaya miki cin ganin dutse ne na rarraf ka tuntube. Saura kizu sun bari a wurin nan zubar da na maraba da baki. Shine ya kayan suka fada a nan wannan na tsaya na dauka. Sannu da zuwa. Yawa. Ya hanya. Lafiya Ya su da zuwa. Lafiya su kalau. Masha Allah. ga ɗakin nan. To to to. Ga ɗakin nan. Hannu da hannu da maiko washin da me kuke karyawa ne a gidan Ina lillahi wa ina inna ilaihi raji'un kuma da me haba burji ya aka cika zama ka so na haka kika zauna namiji yana baki koko da kosai da ke sama kosai dakin ku da mai suke karya da tsire suke karyawa ke kin zauna ana ma miki koko da kosai yayi daɗi miji abinda Allah ya hore masa kenan to wallahi da sake ba wani abin da Allah ya hore masa shi na miji idan kika sake shi kiyar da kika bi da shi haka za ku kina matsawa yanzu da kai doya kwai dankali irin na mutane la ilaha illallah munafikai shine eh munafikai ki yi kokarin kun gaisa da ita ki koma daki zancan banza zancan banza ƙarya kuke yi ƙarya kuke yi ƙarya kuke kamar yaya ƙarya muke an faɗa maka dai sai ce ba ta zo ta kira ni ta ce mu zo mu gaisa mu mata sanda zuwa ina ƙarya kake rabo da matsala alkuran ƙarya kuke yi baba legen ku suke yi eh kuma yanzu a hana zumunci ta shigo muna daki mun ga bari mu zo a gaida ita zumuncin sai an tambaye ta za ta beta ba zumuncin sai an tambaye ta ba mu da mun ba mu iya gwanin ta kenan a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannu dan Allah ba barbar shi dan Allah fi'ili ne da iskanci a'a wai kar je kar alhaki ne alhaki ne mu abun arziki ma bai karbe mu ba daga kawai a zo a gaida bakuwa sai iya zama laifi gulma ne bai karbe mu je kawai mu je kyale su kale ba komai kin san rayuwa ce zaka yi ta zama da maye baka san maye bane a'a kai dan nan kai ka san shara mai ta kwadan nan wallahi in ka je kotu ba za ka ji da daɗi a wurin na ƙali ba. A to na kama suna? Na kama suna? Ni dai dan Allah dan Allah. Ka san kana ba ne. Wa ne dai kana zaune da mayu ba ka sani. To da su a suwa mai. Ko a kasuwa ko a gida. Wallahi kurni zan magana. Masallaci. Allah kurni. Ni ne zan maganin ka a gidan nan. Ah! Ni ne zan maganin ka. Ke kuma burjina baki dama billahi da ji wannan wannan yarinya ke ke ke ba duka a gidan nan. Ni ne zan maganin ka. Yo haka ma ke wannan zama a gidan nan? Ana ga ki aje. Baba. Billahi da ji wannan wannan haka muke wannan zaman da su. baba ah, kai <laughs> ina lillahi ke me yasa baki da hankali ne burji mijinki kin san ladan da idan kaga kaya a hannun miji ka karba mace da take lafta baki da hankali <laughs> ai ba ma <laughs> ba komai ai wato burji goruba da kika ce in samu miki ne ta shiga ta na samu kuma bai daɗi in gaya miki goruba yo mm. Allah na goruba wallahi ni na ɗauka kwan zabi ne tunda na ga damuna ta faɗi ko zabi sun fara kwai ayo babu kun zabi ne ka samu babu kuma ba kula da kyau yawwa gaske ki rika karanta lahaula saboda waje ne kana zaune da mayu baka sani ba sai a hankali zaka gane kai zaka je koci a ci mu faɗi a ci gobe ba a zauna lafiya ba ah. arziki ha shi a kafa yake taka shi ba ka ci ba na kai ba Caɗija. Mahaukaci ne. Baka taɓa ji ana magana kurun ba kurnu a nan gari? Ai ban taɓa ji ba. Ni gashi nan gano. Wayo Allah. Ya shi banza. Ba wallahi babu na miki. Ya ina gurin. Ai liman ne har zai kare sallah sai a aga babu tabarau da zai. Wayo Allah. Kin ji liman da ya fi kurin wai da sallah. dan Allah ba da minti da in bi shi magana. A yanzu ba za ka kaba mu da shi. Ka fita ka mu da shi kar ya dawo. Wayo Allah Allah sa bai sha.